Assalamu alaikum masu saurare mu da warhaka mu da sake saduwa a wannan muhawarar ta Studio Kalangu wadda ni rike Arimi ke gabatar muku da ita. Muhawarar Studio Kalangu suna zo muku ne kai tsaye ta hanyar abokanan hulɗa rediyoyi hamsin da biyu a cikin sassa daban-daban na ƙasar nan tamu ta Nijar. A yau muhawarar Studio Kalangu ya karkata ne kan rawar da harsunan uwa ke takawa wajen gina ainihin ɗan adam. A zamanin yanzu da dunkulen tattalin arziki a duniya, ƙwarewar al'umma a duniya, rinjayen wasu wasu harsuna a kan wasu ana manta mahimmancin koyar da harsunan mu ga iyayenmu yaya ake sanin yarensa menene bambancin tsakanin harshen uwa da na ƙasa ta yaya za a koyar da harsunan uwa menene ainihin harshen uwa a wajen gina ainihin ɗan adam domin samun amsoshin dukkan wa'annan tambayoyin ne muka gayyaci malam muhammad bashir mai kula da sashen manhaja da inganta harsuna a ofishin ministan ilimi barka malam bashir bashir haka kuma muna tare da dr korau hamadu anthropolog ne barka malam haka kuma muna tare da saidu tamma daraktan makarantar primary madina ta uku barka malam baki muna muku godiya da amsa kira da kuka yi To malam korau da ku za mu fara menene ma'anar anthropolog? To yanzu dai a gagoce anthropologue eh, suna ne wanda hito daga wani karatu wanda ake ce ma anthropology shi kuma anthropology kalma ce wadda ta kumshi gaba biyu akwai anthropos girkanci ne akwai logos ko kuma akwai loji shi abin da ake ce ma anthropos kamar mutum kenan shi kuma logos ko loji kamar karatu kenan anthropolog wanda ya karatu mutum to kuma aka ba da wannan fasara ta hakan ga aikin gani ba anthropology ba kaɗai take karatun mutum akwai ilimi da dama akwai sasha da dama masu karatu a kan mutum mm-hmm. to dalilin haka ne aka ƙara taƙaitawa da cewa shi wannan sashe na karatu yana dangance ne da al'ada al'ada ta dan adam a takaice dai haka dai ne za mu gwargwado ma'anar anthropology to madalla zan dawo gare ku malam bashir kuna wakiltar ma'aikatar ilimi musamman ma sashen manhaja da inganta harsuna harsunan ƙasa ku bayyana mana manufar wannan sashen <clears throat> na gode kwarai da kuka gayyace mu cikin wanga ɗakin naku abinda zani cewa dangance da ita wanga shashe na ma'aikata na ministan ilimi aikin shi dai shine eh, mahimman aiki guda biyu ne na ɗaya akwai aikin tahiyar da usula ta koyawa curriculum kenan mu muke ce mushi da kuma bunƙasa harsunan gargajiya musamman ma a fannin amfani da su wajen koyarwa ana amfani da harsuna wajen koyarwa don euh, a takaice dai ga ire-iren ayyukan da muke yi a wannan ma'aikata ko da ma bayan shi akwai kuma ma'aikata ce mai kula da sabbin fusa'o'i na koyarwa idan akwai waɗansu sabbin fusa'o'i na koyarwa mu ne muke kula da yadda za a yi amfani da su cikin kilas in suna cikin azuzuwa mm-hmm. idan suna da inganci a yada su a duka makarantu na ƙasa mm-hmm. don kamar yadda na gai eh, a takaice dai ga ko a jimilce ga irin ayyukan da muke yi a ita wannan ma'aikatar. Ma'aikatar. da lazan dawo gare ku Malam Saidu, darakta kuke na makarantar kasar primary cewa da madina turwa kuma bangaren koyon harsuna ko bilang eh mi kuka fi fifitawa da sauran su makarantu to muna muku godiya da kuma ba mu ga dama nan cikin wanga studio ku don mu dai a can madina turwa karatu muna yin shi a halshe uku zancia akwai mhm. faransanci mhm. akwai na hausa eh, akwai kuma na zaromanci mhm, yanzu fifita da a tsakaninmu da waɗancan lokal mu wajen mu bancin faransanci don ku muna koya eh, muna yin shi a harshe na hausa da harshe na zarumanci eh. malam koro menene ake nufi da harsunan ko kuma in ce harsan uwa to shi dai harshe na uwa da ake faɗi ina so ɗan dai ga masu bincike da nazari mhm. eh, ba su ce harshen uwa mhm. abin da muke ce musu halsunan gida muke ce musu mhm. to kuma aka ɗauka harshen uwa watakar shi yaro ya yi alaƙa da uwa ta tun ba a iho shi ba mhm. kenan duk irin abubuwan da take yi yaron yana ji har ya gane muryarta tun shina cikin ciki har ya hito mhm. idan ya hito kuma abin da zai fara kenan da ita dai yake uwar tashi yake kuma tana magana yana ji bancin uwa akwai 'yan gida bancin 'yan gida akwai 'yan gari bancin 'yan gari haka dai abin yake ta tafiya mhm, mhm. to duka abin da yake ji wannan din shi ne ya kamma ake kammalawa da halshe wanda yaro yake tashi da shi mhm, to shi ne ake ce ma harshen uwa harshen uwa fa kamar a turance ne aka maida shi amma mu abin da muke faɗi harsunan gida harsunan gida to mahimmancin shi harsunan gida to shi dai harshe yana dangane daga al'ada ita kuma al'ada gimshikin dan adam dai dan adam ba shi rayuwa ba ba al'ada kenan halishe shi ne gimshiki na al'ada wanda ko rasa halishen shi wannan gimshiki babu shi wanda ko ba shi da al'ada ya zama dai tamkar dai wanda an kawo shi duniya ne kuma bai san ba abin da shike to haka dai muke dibin muhimmancin halishe na gida mm-hmm. wata rayuwa wata hosa'a duk abin da za ka yi da koyo da komi da komi ya kasance wannan halshe na gida shi ne muhimmanci a lokacin da ka girku da wannan to duka abin da zai zowa sai ya dogara ga wannan halshe a game da haka ne muke so da wannan lokaci mu isar da sahihiyar godiya ma bisa ga wanga bayan Allah mm-hmm. wanda suke aikin su tun da mutum in abin bai shahe ka ba baka san abin da suke kun baka san ma'ana ba amma sai in kaji suna haɗi dalilin wannan muhawara mun shi makaranta dubu biyar da ɗari biyar suka kafa masu koyar da cikin halsunan namu na gida. Mhm, mhm. Abin da nake so mutane su gane game da wannan jan kokari. Shi dai karatu kowa ya sani ko tsakanin da uba ne akwai wahala gare shi. Mhm, Bale a tsaya a yi nazari a kammala kayan karatu da rubutu na su wannan halsunan namu na gida a zo a lalaba mutane a koya musu su riƙe har su hi sakamakon har ya hiwance masu karatun gargajiya to wannan jan kokari da suka yi a daga musu hannu kuma ubangiji Allah ya saka musu da alheri amin ya rabbi to yaya halin yaran da uwayen su kurame ne yake tunda kun zana mana cewa shi harshe na uwa ne yaro yake koya eh to kin san shi kurumci ba abu bane na cikin jini Mm-hmm. ana iya cewa kamar wata cuta ce wadda take yaduwa daga uwa zuwa ɗa kurumci yana iya zama daga ciwo kurumci yana iya zama wata nuhuwa ce ta ubangiji Allah su kuramen nan rayuwarsu ba suna yin ta bane su ne tsantsa mm-hmm. suna yin ta ne cikin jama'a kuma jama'a adadin yaren da mutanen nan ke yi haka ne dan in ya tasa zai koya amma inda zai kuma husa'a ga waɗanda ba su da uwaye kurame tunda shi yana iya shi zance da uwayen shi ta huskar eh, kurmanci mhm. yana dan kwatanta abubuwa hakan ga wanda shi wanda ya yara kin uwayen shi ba kuma ba zai iya gane ba tabbas to kin gani tun daga nan in husa a ce wannan yaron wanda ya tasa da kuraman nan zai wanda uwayen shi ke ji sa'a tunda shi ya karu da eh kenan shi wannan tashi cikin kurumci cikin uwaye kurame ba wani ba wani illa bane ga namu nazari shi na ma da wata baiwa wadda mutum bai samun shi in ba ya sa kan shi bane cikin yaren na kurumci kenan kurumci bai iya zama kamar wani kaya hakan ga ko wani abu wanda zai hana yare gida harsunan gida su bunƙasa. Zan dawo gare ku insha Allah Malam Bashir ne bambancin kamar bambanci tsakanin harshen uwa ko kuma in ce harshen gida da kuma harshen hukuma. To <clears throat> akwai bambanci shi dai bambanci ya kare tun da aka yi zancen harshen gida da harshen hukuma. Hukuma. Mhm. To shi harshen uwa ba za ni komo ba gare shi ko harshen gida za ni ce mhm. mhm. tunda harsunan gida ake cewa. Harshe ne namu wanda muka tashi da shi. harshe ne na al'ummanmu harshe ne na uwanmu harshe ne na ubanninmu mhm. harshe ne dai wanda muke mu'amala ta yau da kullum da shi mhm. shi kuma wanga harshe harshe ne aka so da shi daga wani wuri bambancin su ba harshe ba ne namu harshe ne na wa'ansu mhm. al'ada ce ta wa'ansu tabi'a ce ta wa'ansu to kenan a takamaimai kun ga wannan ne bambancin shi amma akwai kuma wani bambanci da yanzu yake nan yana bacewa shi wancan ainihi a da rubutaccen harshe ne yana da haruf yana da ka'idar rubutu yana da komi da komi yadda ka sai na rubuta harshe shi na hukuma na, na hukuma mm -hmm. kuma harshe ne wanda aka tsaida don kowa da kowa harshe ne wanda aka tsaida don waɗansu. Eh, hulɗa mhm. ta yau da kullum da ƙasashen waje da wa'yansu ayyuka daban-daban mhm. shi kuma wanga eh, harshe ne na mu'amala ta mutane na zamantakewa abubuwa dai da dama kenan akwai bambanci abin da yake naka ne da wani abu wanda ya zo da shi da wanda kuma ba al'ada ka bace mhm, Eh, haka dai ake nake iya addini na eh, bambanta irin wa'annan harsunan to madalla kahin mu ci gaba za mu saurari ra'ayin eh, wani abokin aikinmu dan jarida ne kuma marubuci ne mai suna rejeto wanda ya yi rubutu akan harsuna na gida je suis né avec c'est ma langue Da shi aka haife ni, harshe na ne, kenan gaskiya ina jin daɗi idan na rubuta kuma na karanta cikin wannan harshe. Ban ci karo da matsaloli ba saboda harshe na ne, sai dai a ce na gano yadda ake rubuta wasu haruffa da nake amfani da su ba tare da na san yadda ake rubuta su ba. Amma a matsayina na wanda yayi karatun boko wato kasancewar ina da haruffan faransanci a baki, akwai wasu baƙaƙe na Hausa da ba na iya rubutawa, misali kamar ka, kwa, tsa da sauransu. Amma duka na gano su ta hanyar koyo. Wannan ita ce karamar matsalar da ni fuskanta gaskiya a matsayin mutum na bahaushe ko bahillaci ko sauransu to ya dace ya koyi rubutawa cikin harshensa a wani lokaci ne zaka iya cewa kana da inci baka da walwala idan baka iya rubutawa da yin magana da kyau cikin harshenka dan Nijar ya san da wannan ba za mu iya bunƙasar da wannan ƙasa ta hanyar kimiyya da kuma sauran fannoni ba ba tare da mun koye su cikin harsunanmu na kanmu ba les apprendre dans notre propre langue. Rajatu kenan a cikin ilimin da ya samu na koyon yaren harsunan gida. Malam Koro, me za ku ce akan abin da kuka saurara? Lalle wannan ya ba da bayani bisa gan abin da ya sani kuma da da ya samu game da kwankwance rubutun waɗannan harufa wanda babu su a cikin harufan turanci. Mm-hmm. abu biyu ne nake so zuwa uku na hango a game da wannan bayani na shi na ɗaya dai wanda ya amince mishi ya koya mishi ba bahaushe ba ne ina jin bature ne ko mhm, mhm. to kaka aka yi ba a samu bahaushe ba ya kire shi ya koya mishi sai bature wanda shi bai da alaka da wannan abu koyan shi ne yayi har ya zo garin shi yake koya hausa yake koya ma hausawa hausa mhm, na ɗaya kenan wannan abin shi na kawo tambaya in ka ga bature na abu kenan ba abun banza ba ne na biyu da ya samu ya koya ya samu basira ya ce yana iya rubutawa yana iya karantawa ba tare da matsala ba na uku game da wannan basira sai ga kamar yanzu ne ya tabbata shi bahaushe ne saboda ya samu 'yancin kanshi to dama abin da kowa ke nema guguwar duk da ake ta neman yancin kai to yau shekara nawa ƙasar ga take ana cewa an samu yanci an samu yanci amma har yanzu dai yancin da yi da saura na nan da saura to kin gani kamar da dai hoɗi mhm. kenan in ana son a samu yanci dole sai mun komo da wannan halsunan namu na gida mhm. ni dai abin da na gane kenan saboda to eh, malam saidu me za ku ce akan abin da muka saurara to lalle rejeto ni abin da na gane ciki abin kamar nan ga suna shi kai ya gwada mutane mahimmancin yare na mutum kwa mhm, mhm. yare na hausa mhm. tunda kun gani dai da dai yana ba haushi amma dai cikin hausa tashi bai iya akwai kalmomi da bai gane amma da allah ya sa ya gamu da wannan bature ya shiga wannan lakwal ya koya kaga ya samu incin kanshi mhm, ya ji mhm, daɗi. su mhm, eh. da malam bashir me za ku ce akan abin da muka saurara to abu guda biyu ne na rike na farko yadda yake ya ce ya iya babu wata matsala ya koyi karantawa kuma da ya koyi karantawa ya ce dama yana jin harshen shi ne kenan ya zamanto mu da yake a fannin makaranta muhimmin abu ne a ce yaro zuwan shi makaranta deja yana da wani eh, yana da masaniya a kan waɗansu abubuwa ba a samu ba me ake ce mishi gibi tsakanin zuwan shi makaranta da abin da za a iske can mhm. idan aka yi amfani da harshen su a wani dan misalin shine kwatamta ya ce ya koyi karantawa mhm. don ya koyi hasa baki kenan ji wancan da sauransu dama yana gane a harshen shi ne mhm. kenan kuna ganin mahimmancin kama koyawa a muna mu bangare farsi saboda ni zan ringa karkata a harkar koyawa mhm. don in gwada mahimmancin harshe a makaranta mhm, mhm, <coughs> ga sauraron abin da muka yi ya kwatanta da mahimmancin mutane su koma ga harsunansu na gida madala malam saidu yaya za a koyar da harsunan gida ya ake koyar da su harshen koyar da su wadda lakwal da ce ake zuwa koye su eh, tunda zancen koyo ne dole sai da malami bai da kamar wani bambanci da yadda ake horarwa da harshen hukuma da kuma na suna gida to bambancin shi guda ne wanga cikin harshen yaren da aka koya shi mhm. ne bambancin da akwai mhm, mhm. eh, kuma ya yi tasiri to da lazan dawo gare ku e, malam korau shin zai zama dole a sake koyan yaren gida ba a koya mishi ba ya dai ci gaba da amfani mhm. da wannan yaren wajen neman ilimi mhm. in aka yi hakanan kin eh, lalle kwalliya za ta biyan bukata mhm. saboda in muka ɗauki misali ko da ɗaya rahoton gada muka saurara bancin shi in muka leƙa nan makwabtanmu ko ko can ƙasashen waje duka wanda aka sani da baya suke ga maye-mayen ƙasashen ga masu arziki yanzu suna nan suna neman su wuce su ba komi ba yasa saboda sun kula da halsunansu na gida sun ba su muhimmanci sun yi watsi da wa'ancan kin wa'anda suka zo suka mallake su in muka ɗauka ƙasar shin in muka ɗauka japan in muka ɗauka yan da pakistan dukkan su annan da yarin kansu ne suke aiki da shi kuma da rubutunsu na kasu kansu kin gani ko yau a matsayin da suka kai game da amfani da wannan abu har sun yi suna so su wuce wanda suka mallake su kenan unhwani da halshen gida ba ƙaramin basira ba ce shi ma ne ya kamata a yi unhwani da shi a dogara gare shi ba mu ce ba a tsaya gare shi dindindin a'a tun da yau harka duniya kamar ta zama wuri guda kakan bar garinku kakan bar ƙasarku ka ta wata ƙasa saboda ko neman ilimi ko wata gayyata alhali can ɗin kuma ba yaren ku bane ake yi to ka gani ka samu wannan yare ka ƙara za ka samu walwala sosai kuma za ka shi inda kake so amma na farko ginshikin naka in wani ayi so ya kasance yaren ka ne mhm. duk wani abu wani za a kwatanta maka da yaren wani ba ka gane ba amma inda yaren ka ne insha Allahu babu matsala in an gane da haka nan to mun tsira ai shi yasa har yanzu dai nake komowa bisa ga wanga bayan Allah masu faɗi ka tashi saboda kin yi malam eh, tambaya mhm. eh, bisa ga yaya ne suke koyawa kamun a zo ga koyo kayan koyawa wanda ɗalibai da musani za su aiki da su ai sai sun wa'anga sun tsara an tsara an yi ilimi an yi muhawara sannan a jaraba in jarabawa ta kasance to a lokacin nan daɗa sai a abin ga to kun gani duka wanga aiki na hukuma ne ita ke tsara shi <laughs> mhm, mhm. kenan ta yadda ko ko hihita harsunanmu na gida har yau da ya dogara ga su hukuma mhm, in hukuma ta mai da niyya su an ga su muna babu matsala to ko abin alfari ne saboda mun ji kuma mun gani mun shaida suna ta jan kokari bisa ga fifita wannan harsunan namu na gida tunda direktar gashi ya faɗi shi abin da yake koyawa ma kenan su kuma abin da suka yi ga mai koya to ba sai mu ta hamdala ba sai dai daɗa mu roƙi ubangiji Allah a ci gaba ka a tsaya a ci gaba a ci gaba har ya zamana duk inda aka je harsunan namu na gida mhm, mhm. ake koya duka wata husa'a ku shine gurin. To madalla eh. Malam Bashir kun ji dai abin da Kura ya faɗa shin ofishin minista za ta iya aiwatar da wannan manufan? Ta koyawa da suna. Hal duka ƙasar Nijar su yi amfani da su. Eh to kun san ai sanin kowa ne ba yau bane aka fara amfani da harsuna a makaranta. Mhm. Tun 1973 yau shekara na bin shekara shekara hamsin ba da aka girka mhm. makaranta ta farko. Mhm, Yanzu a halin da muke ciki yau Allah ya sa abin yana ci gaba yana ci gaba ba a taba tsaya ba suna yi suna karuwa suna yi suna karuwa har inda ya kai ga gwamnati ta yi niyya da cewa za ta sake usular koyawa ta ƙasa ga baki ɗaya mm-hmm. wadda za ta dogara da cikin ta manya biyu za ta dogara da amfani da harsunan gargajiya ko harsunan gida a makarantu. Mm-hmm. A yau zancen da muke cikin harussa goma sha ɗaya da gare mu harshe takwas yau duka an aikace su suna da harufan su rubutu suna da ka'idar rubutu akwai nahau akwai littattafai na koyawa a kaɗan ƙin shi duka cikin wa'anga takwas akwai a aji na ɗaya duk kana samun su a yau muna da makarantu kamar fiye da dubu biyar mun horar da malamai <clears throat> sun kai kamar malami dubu goma da suke nan daga aji na ɗaya har zuwa na aji na hudu cikin wagata tahiya mun fara wannan aikin tun eh, alif dubu biyu da goma sha biyar a yau yaranmu sun kai aji na hudu kuma kamar yadda na gaya muku a cikin makarantu ana samun azuzuwa fiye da dubu biyar don aji dubu biyar da ɗari biyar ne gare mu na irin waɗannan makarantun cikin halsuna takwas kenan an yi ƙoƙari yau cikin halsunan ga takwas na ƙasa da zana miki duka ana iya samun littattafai wanda za a iya fara koyawa wa'ansu daga aji na ɗaya tunda muna yi muna ƙara harsuna ne mhm, mhm. in ka ɗauki kama akwai harshe biyar wannan su ana iya koya su daga aji na ɗaya har zuwa aji na hudu mhm. su ne suka fara da hausa da zabarmanci da fullanci da buzanci da kanori wa'annan duka muna da duka littattafan da duk abin da ya kamata a koya a makaranta a cikin wa'anga an wallafa a cikin wa'anga harsuna su kuma wa'anga guda uku da suka danganta da ma da tubanci da kuma eh, harshen budumanci su kuma akwai littattafansu na aji na ɗaya a wani wuri an wara koyawa ma a cikin aji na ɗaya mhm. kuma mutane mu suna nan suna ci gaba da wallafa wayansu eh, littattafai kuma wannan tahiyar ba nan ba ta tsaya mhm. me mu bakinmu mu da yake muna kula da fannin makarantu na ƙanana bakinmu in muka kawo aji na shidda kuma tunda an ce usula guda ce ta ƙasa mhm. usula kamar kamar me ake ce mishi kamar kundin tsarin mulki ne tun daga aji na da share fage maternal ko jardin d'enfant sai an kai har zuwa jami'a ana amfani da irin da harsuna a cikin makarantu subhanallah lasar dawo gare ku Allah eh, malam sai yaya halartar take kaman zuwan ɗalibai makaranta shin suna fuskantar wata matsala ah, babu wata matsala mhm. da harin dai ne uwayen ne ga abu su fara ganiya ba to da mun ga wannan rishin ganiya in nan mhm, mhm. sai muna zuwa wurin su muna kwatanta musu muhimmancin wannan abu mhm, wurin ma yanzu sun gane yanzu babu wata matsala abin daidai yake zuwa kamar kakar rashin ganewan iyaye eh to kin san abu duka an ka ce sabon abu ne to mutane jiti-jiti suka gare shi uhm, uhm, uhm. tunda yanzu da an san da kawai lakwar da an zo kan faransanci ne to yanzu an ce za a kwa mu yara harshen su na gida idan su ganin su kama ba ba wani bai da wani eh, muhimmanci a lokacin su ba san bayan wannan ba akwai abubuwa da yawa da annan abu to wannan abubuwan ne muka shawo hankalin su gare su sun gane yanzu wani ma babu wata matsala kawai abu daidai yake zuwa eh na so bayani a haka ra kin san yau kowa ya sa ɗan shi makaranta yana fatan ya zama babban mutum ya samu babban makami wani minista wani direktar wani saran banki da wani likita dai duka ga su nan dai to aka waye gari sai su ga kamar a lokacin da aka zo gare su su diyansu su ne za a koya ma hausa mm-hmm. hausa ga ba sai ka koya ba sai ka harsunan dai gida dai mm-hmm. to shi ne ba su gane manufa wannan abin ba eh, mm-hmm. to don shi ko wanda bai gane abu ba dole ne shi koka mm-hmm. kamar yadda shi ya faɗi mm-hmm. yanzu da yake kin san harkar makaranta a tsare take akwai kungiya ta uwayen 'yan makaranta da su masu koyawa da su kuma uwayen gidin nasu akwai su akwai su da hanyoyi na faɗakarwa wanda suke yi saboda mutane su gane manuwa kuma a game da haka nankin akwai misalai da dama wanda suke ɗauka kun san mutanenmu in ba su gane abu ba da waya su amince amma in suka gane kuma babu matsala mm-hmm, mm-hmm. to ina jin a nankin ma wani jan kokari ne suka yi na ciwo kan uwayen 'yan makaranta don su amince su bar ɗiyansu su ɗauki wannan sabo kusa'a mhm, mhm. ta neman ilimi da halsunan gida. Mhm. Eh. Tun madala kahin mu ci gaba za mu saurari wani malami mai suna Shaibu tun daga Doso wanda ya samu ilimi na harsunan gida a yaren zabarmanci a jihar Doso wanda shine yanzu mai horarwa a wata kungiya da ake kira ONG. E, a yau watakila ana iya cewa matsalar da ake gani wajen iyaye ba sa ganin amfanin koyar da yaro yarensa na gida a makaranta harshen da tuni ya sani a gida. Alhali kuwa sanin da yaro zai samu a makaranta ya sha bamban da na gida. A bangaren makaranta da farko dai ana koyar masa rubutu kuma ta hanyar rubutu kana iya rubuta duka abin da kake faɗa. Alhali a bangaren gida magana ce ta baka a fuskar rubutu a makaranta za ka iya gane menene harshen ka akwai abubuwa da dama a cikin harshen ka da baka ɗauke su da mahimmanci ba da ka sani a gida da za ka gane a makaranta kuma a yau idan aka ɗauki misali mu a lokacin da muka fara makaranta firamare a da ba a kira waɗannan makarantu makarantun koyar da harsunan gida a wajen mu ana kiran su makarantun koyar da zabarmanci ne akwai makarantun da muka fara tare su suna koyar da faransanci suna cewa mu harshen mu ne da muka sani muke ƙara karatu to wannan dalilin ne yasa wasu iyayen yara ba sa tura yaran a waɗannan makarantu wannan babbar matsala ce alhali abin da ake son a samu a fannin harshenmu shine bunƙasa harshen gida kuma zai sauƙaƙa koyar da harshen na waje cewa da faransanci saboda muna da misalai mu a ɓangaren makarantarmu kullum mu ne muke zuwa na farko kuma yana da nasaba ne saboda mun lakanci harshenmu na gida kuma da yawa daga cikin abin mamaki suna cikin fannin adabi da suke nuna cewa sun lakanci har da faransanci fiye da harshen gida da yake tushen koyarwarmu. La langue maternelle qui a été le fondement de notre apprentissage. Tuma da mun saurari eh, shebu kenan daga jihar Doso Malam Koro me za ku ce akan abin da muka saurara? Eh, alle ya gwada amfani da muhimmancin koyo a cikin halsunan namu na gida. Mhm. Misalin da ya bada shine na kanshi. wannan bayani da ya faɗi gaskiya ne mhm, mhm. saboda wa'ancan uwaye wanda ba su gane ba mhm. in ka iya faɗi baka iya rubuta ba da sauranka haɗi da rubutu wata hikima ce to kin gani ko ta wannan hanya aka ɗoka bisa ga al'adunmu saboda mu kasanmu nan hakin san duk yawancin jama'a ba mutane ba ne wanda suka yi karatu hakan ga su kashe kenan yawancin waɗansu al'adun namu hakan ga suna taɓarɓariya saboda ba a samu aka rubuta su ba mm-hmm, mm-hmm. to wanda ya koyi wannan husa'a cikin harshen gida akwai al'adu kamar je da wancan ɗan jaridan na rejota na ya mm-hmm, yana iya a rubuta su kana iya kai komi da komi kuma shi harshen gida shina da wata baiwa wanda ni a matsayina da yanzu nan ba ni iya kwatanta muku shi haka nan ke <laughs> amma ni ɗauki ɗan misali kuna iya ku gane mm-hmm. yanzu ai muna da mutane masu gyara ko masu gyaran cellular ko masu gyaran radio masu gyaran motoci haka dai mm-hmm, mm-hmm. ba su yi wancan karatun ba ba su samu ma komi ciki kuma suna da wannan basira har suka yi wancan kwarewa me ya kawo hakan kenan ana iya a kware ba tare da ai wancan karatu ba to me yasa saboda sun yi unhani da halsunan su na gida kenan in sun samu dan taimako kaɗan na karatun da rubutawa tana yawa ma su yi na'urar da kansu to kin gani abu ne gashi muna gani amma sai ana ki kuma wanga bangare kina da wanda suka ji suka yi karatun bokon ga su da doctora ga su da matriz ga su da lisans kuma suna nan suna ragaita ba su iya komi ba <laughs> to wa'annan misali ne wanda ya kamata mu duba mu yi unhwani da su don mu san abubuwan da za mu ɗoka mu riƙe wanda za su unhwane mu su unhwani yan mu su jikokin mu. Zan dawo gare ku insha Allah Malam Bashir me za ku ce akan abin da muka saurara? <coughs> To shi dai eh, wanga bayani da muka saurara daga Malam Shebu yana nuna ya nuna mumu eh, ingancin koyawa da harshen gida mm-hmm. bisa ga makaranta wadda muka sani <clears throat> wadda muka daga nasara mm-hmm. abin da nake so in rike anan sai dai akwai matsala guda wadda ya bayyana ita ce ta rashin ganewa ko rashin fahimta mm-hmm. na wajen uwaye mm-hmm. shi kuma wani fannin sai a ce suna da gaskiya saboda akwai gaugawa mutane gaugawa gare su kuma da rashin abin da yake ciki idan irin waɗanga makarantu mun tsaya haka nan ba mu shiga mutane ba muka waye musu kai ko kuma ba mu gwada ba mai ake ce mishi eh, sakamako na kirki mhm. kamar irin yadda ya gai da haka ne za mu samu mu janyo al'umma wurin waga su gane da ingancin koyawa cikin harshen gida yana da inganci harshen koyawa cikin harshen gida yana da inganci sosai kuma in tahiya za ta yi tahiya nan gaba ba mu da wata mahuta mhm. idan muna son mu inganta karatu da al'adunmu na gargajiya sai mun komo bisa wagga hanya sai mun komo bisa wagga ta tahiya ta eh, amfani da harsunan eh, gida a makarantu. da Madalla Malam Shehu me za ku ce akan abin da muka saurara? <clears throat> To abin da dai za mu ci dai kaga karatun nan da ake yi a cikin harshe amfani gare shi mhm. kuma bai da wuya kamar wancan. Mhm, mhm. Tunda ya ga yanzu in an ka ɗauki kamar wancan in an ka faɗa an ka kamar talibi an ka mishi tamboyi a turance mhm. yanzu shi in yana son ya gane shi sai ya maida shi cikin yaren shi mhm. ya gane mhm. yanzu in ya maida shi cikin yaren shi lokacin da zai gane shi yanzu kenan amsa da zai bada ga tambayar nan kenan dole kuma sai ya koma ya abin ganshi shi ga nan akwai matsala da yawa a nan kawai direct ne ake yin shi ana faɗa maka na kana gane ba sai kayi wani abubuwa ba don ka shine ya so ya kwanta mutane muhimmancin da aka cikin wannan abin ga mhm, mhm. kuma kowa sani an gani kuma duk kasashen da sun ci gaba don dai kawai karatun da ana yin shi cikin halshen ne mhm, shi ne yasa sun kai gaba a eh, yanzu kin ga lokacin da mu muke wannan karatu mamadu ebineta ko da yake shi ma na ai kokari a maido waɗansu abubuwa bisa ga namu na afirka sai muka ga sunan kare mu kare dai kare ne musa ko musa ce ba mu san da mussa da kare ba suna da waɗansu sunaye to su can abin ya dangana da al'adunsu mhm. har ya kai nan ake zowa wannan sunaye mutane suka fara unhani da su ba don sun san ma'ana abun ba mhm, mhm. to wannan shina tura mutane cikin dawa amma in aka tsaya ga al'adunku abubuwan da kuke unhwani da su ake koya muku da su ɗin da komi da komi za ku ci gaba da unhwani da su kin gani babban matsala surtu ga yaro abin da bai sani ba bai taba gani ba ka zo ka gwada mishi ga hoto sai ya ta a lokacin nan ba silma ba ke da kwai ya rasa gane wannan abu shina kawo mishi damuwa shina kawo mishi rimuwa kuma bugu ta bai san bone shina ƙara rikita yaro ku iya ku tuna yadda ake horon yaro gida babu wani bugu babu wani komi da komi shi na yi shi ka kawo kan shi da tambaya duka cikin halsunan namu na gida ana amfani da su ne da a kawo yaro shi gane abu ya kai yana tambaya in yaro ya kai yana tambaya kenan ya gane to amma nan da wani kashi da wani wane to kasa ai abin da bai sani ba ba nashi ba a cila samai sai. to akwai matsala saboda wannan shi na kawo rikici ga kwallo ko da yake mun san duk wannan abubuwa da suka kawo mu ba dan mu yi unhwani da su bane dan dai a tura mu cikin daji to yanzu ko da muka gane dole ne mu komo a gyara mhm. mu komo ga namu wanda mun san mun imani da Allah wannan shine zahidda mu mhm, mhm. abin da eh, nake so in kara ke to madalla eh. a wasu kasashe suna ɗaukan harsunan gida a matsayin kamar hanyar kashe makarantu yaya kuke gani a matsayin kuku ko malaman makarantu sai mm, to duk da rashin ganiya ne mhm. <laughs> duk rashin ganiya ne mutum ya gane wani abubuwan abun yake mhm. baka ci yana abin ga tunda sai da yaro yanzu kai kana mishi yaren gida mhm, a ce kuma lakwal shi ake yi to kaga mutum yana gani kamar akwai wani lura ne amma in mutum ya gane yana san ke ba ɗaina ba tunda lakwal lalle akwai yaren kuma akwai rubutu bambancin shi eh. malam bashir eh, menene illar rashin iya harshe ga eh, harshen gida ga al'adu rashin iya harshen gida ga al'adu dr koro <coughs> ya gaye shi da su ya ce duk wanda ya rasa harshen shi ya rasa al'adar shi mhm. kenan idan baka ba harshen ka ba muhimmanci baka da al'ada baka da al'ada idan kuma baka da al'ada baka cikin al'umma don eh, ba bayanin ni bayanin da zani na bisa wanga bi eh, ake ce mishi tambaya wanga dan karamin bayani ne. Tumadilla, Malam kuro rashin iya harsunan gida zai iya zamanto kamar sanadiyar bacewar harsuna? Tabbat. Eh, in muka amince da abin da aka kawo mu Eh, kenan an bi damu to kuma ana cewa mun samu 'yancin kanmu shin kaka za a danganta 'yancin kai da kuma unhani da halshen da wanda ya bi da ka babu 'yancin kai tunda ba halshen ka bane kenan ba rayuwar ka bace amma 'yancin kai shi ne ke baka hanya ka yi unhani da halshenka ka hiddo al'adunka har wani ya yi shawa mhm, mhm. shi ne 'yancin kai kenan wannan bayan allah masu ko uzuni da harsunan namu na gida to ra'ayi ne kuma a game da haka mutum da adam shina da waya gane hali waɗansu suna yin shi ne saboda ban ce ba bai dace ba amma su gana su ra'ayi kamar an waye ne mun ko gana mu ra'ayi rishin wayewa ke kawo wannan abu saboda in an waye rike naka tukuna kai baka kama naka ba kuma wanga din ba naka bane kuma shi kake so ka kama in ma ka kama shi din bai bantana maka komi tunda ba can kake tare da su ba nan kake inda wa'anga wanda ka wanda kace baka koyon nasu mm-hmm. kenan wanga koyo da kake na wanga abu bai banta bantana maka komi alhali ko inda kake kana tare da mutane wanda suke halshe wanga naka na gida mm-hmm. ka kishi kenan kai ne bako gare su a game da haka kuma in suka amince kai bako ne gare ka kun san yadda al'adunmu suke nan ne wanda duk yace ce ba ya son ka kai ma ba ka son shi kenan rayuwar shi ta zama ragagga rayuwar shi a wannan wuri tana da hatsari kuma in ya koma can tun daga fata dai ba hori ba ne shi in ya koma can duk irin kar harshen da za shi shi ma can ba nasu ba ne kenan ya zama tange-tange mhm. can ba a karɓe shi ba nan ya yadana. Na yadana shi. Iya harshe ɗaya ko fiye da ɗaya alama ce ta daidaito da kuma buɗe ido in aka iya yaren kamar wata ƙasa za a iya kuma sanin al'adarsu in ji adilin Ya kuke ganin wannan? Wannan zance gaskiya ne saboda yau rayuwa ta ɗan adam ba, ba ta kasancewa wuri guda. A game da haka sanin waɗansu yare ha'a iya su arziki ne mhm, mhm. amma ba a ce ba ka yi watsi da naka ka je ka rungumo an can a'a kwaro da naka da rike shi tukuna mhm, kuma a cikin wannan rikon da ka yi zaka gane cikin wa'ancan yaren da ka koya akwai abubuwa da dama suke da alaƙa da irin naka kuma kai za ka yi kanka matsayi bisa ga abubuwan da ka ɗoka can na ƙwarai na tare da al'adarka wannan abu ne wanda zai ƙara maka basira kuma ana so ga ɗan adam da ya yi unhwani da duka abubuwan da za su ƙara shi mhm. na waɗansu shi yasa ai ko ga addinin musulunci mhm. kamun ya zama addinin musulunci ai ya dogara ga waɗansu abubuwa na addinai wanda suka riga shi mhm. ya zaɓo na ƙwarai ya tace ya tace ya gangama ya yi nashi to haka ne ake so ba ka iya da harshen ka yi watsi da shi ka je ka ɗauko kamun a'a riƙe naka yanzu abin da an na kwarai na wancan kin sai ka kawo ka gama shi da na kwarai naka to lokacin nan kai in ka girgije ka tashi sai ka hi shi muna gani haka ne ya kamata a yi unhwani da waɗansu halsuna amma ba a yi watsi da na mutum ya yi watsi da nashi mhm. ya je rungumi waɗansu a'a ba a ce ka watsi da su ba riƙe dai naka mhm. amma cikin nasu ɗin ka nemi abin da zai ƙara gyara ka Ki bambanta ka da kuko shi hihita ka sama da wa'ancan haka ya kamata zan dawo gare ku insha Allah malam shabu eh, iya harsuna da yawa shin yana da tasiri ga ɗalibi mai koyon harshe guda kamar yanzu ai ce harsuna daban-daban ne ake koyawa kamar yanzu in ya iya zabarmanci kuma ya iya wasu harsuna a wajen koyon zabarmanci yana iya kawo tasiri bai iya ka tasiri mhm. tunda deja ya iya eh, mai ake cewa waɗansu yare mm-hmm, mm-hmm. kenan in ya tsaga wannan yaren da ya iya mm-hmm. kaga kenan in ya ci sai kuma waɗansu kuma babu wata matsala eh, don kuma iya yare nan kamar da doktor ya faɗi shi uh-huh, ma uh-huh. abu ne tun da yanzu kun san duniya yanzu ana zancen abin ga village planetar ko sifar kuma jibe <laughs> sai wanda global ku abu ne da ya game duniya eh, koyan wani harshe da ba naka muhimmanci tun da mutum ba ka zo ka ce ka zauna baka da eh, hulɗa da waɗansu mm-hmm, mm-hmm. mutane ko waɗansu ƙasashe mm-hmm, kaga da wurin nan kai ga yana da muhalli sosai haka ne eh. Eh, oh. misali ma da nan cikin ƙasar mu ta Nijar kamar da yawan da muka ɗauka da mutumin da addifa kamar cikin koyon da suke yi tun da halshe biyu suke koyawa a ce da zabarmanci da barbarci yanzu wanda addifa sai ya iya zabarmanci nan na talabiri in ya je difa in bai samu wanda in bai iya barbarci bai samu wanda ya iya zabarmanci mhm. ya zama dan uwan shi saboda shi halishe shi na da wannan shi da wannan eh, martaba mhm. wanda duk kaji yaran shi dan uwanka ne shi kuma ba barbare in ya zo nan talabiri ya ji wanda ya mai barbarci ko da ba zabar ne mhm. ya zama dan uwan shi to haka ne to shi ne muhimmancin ka koyi halshe hiye da naka ba naka kaɗai za ka dogara gare shi in an ka samu wani kana iya ka koya saboda shina walwalar da kai kuma shina zama maka kamar wata husa'a wani budi na hanyoyi da dama na arziki wanda za su ƙara ka to haka ne ake so. Tuma da malam Bashir wani irin kira za ku yi zuwa ga al'umma da ma yara uwayen yara masu bar yaransu suna zuwa koyan harsunan gida. To za mu yi da uwayen da yanzu yaran suke nan makaranta sai mu ce musu su ta ƙara haƙuri ita wanga duk tahiya kamar yadda daraktar ya waɗi duk tahiya inda sabuwa ce mutane sai sun kawo wani shaku a ciki kuma kamar yadda na gai ana gaugawa sha yanzu magani yanzu shi kuma komi sai sannu-sannu ne shi wanga abu an yi gwaje-gwaje iya matuka tun da kamar yadda na gaya muku yau wajen shekara hamsin ba ɗaya a kowane lokaci sai an tsaya an yi gwaji an ga mahimmancin wanga abu har ya kai ga inda aka yarda duka gwaje-gwajen da aka yi ko kimantawa da aka yi ta nuna cewa da koyawa cikin harshe na uwa ko fara koyawa za ni ce tunda ba shi kaɗai ba muke amfani da shi ba shi kaɗai ba ake amfani da shi kamar yadda aka yi sai an yi dole ne ya wajiba mu yi amfani da wa'ansu harsuna yawan harsuna yawan arziki ne mhm. kenan su ƙara haƙuri kuma su saurare mu kuma mu da muke nan da ku 'yan jarida ku kama mu mu waye musu kai kansu ya waye dangance da eh, wanga amfani da muke da harsuna cikin makaranta da la'a nan muka zo ƙarshen muhawarar tamu ta Istidiyo Kalangu a ƙarƙashin taken rawar da harsunan gida ke takawa wajen gina ainihin ɗan adam. Mun kasance da Malam Muhammad Bashir mai kula da sashen manhaja da inganta harsuna a ofishin ministan ilimi da kuma Dr. Korau Hammadu anthropolog da kuma Malam Saidu Tamma darakta ne na makarantar primary na Madina ta uku. Sai ni Isaka a kan na'urori da Mustapha Ayuba da ni rake arimi muke ce muku ma'asalam a huta lahiya.